Eh, kasar shi eh, matsala eh, an san sa'ad da ake fara yaki ba a san ba yaushe za a kare shi ba a san ba kaka za a kare shi ba kenan ana bisa hanyar duka bakin zare bakin zare yanzu wadan dokar ta ɓace kamar mukami ne kama inuwa ne aka ba sojoji don su yi aikin su tunda su ne bisa abu hagen fama mm. kuma ya kamata eh, a ba su eh, doni wata eh, mukami haka na doka wanda za su yin aikin su da kyau saboda lahiya ta zo in ka bisa hanyar yaki ko ko watakila an kwamfi in yakin ya yi nisa ko an ta'adda na son a tattauna wasu da shi ma mafuta ce amma yanzu kamar ina ga babu ba a yi kusan da za a tattauna ba eh, zance yana ga yaki kuma ya kamata ne sojoji a sa cikin kwandishin wanda za su zuwa su yi aiki idan 'yan eh, ƙasa su zamna lahiya. ana ganin kamar shi wannan mataki yana da illa ko yana haifar da kuma bayan sosai ga al'amura na tsarin zamantakewar al'ummomin da irin waɗannan abubuwa ke wakana a wuraren su dole ne ke zama ba a san rai bane ake shi shi ne zai ba sojoji damar su yi aikin shi nan duk inda aka yi su sa duka ta ce eh, zaman lafiya ya gurɓace kenan dole kamar idan mafuta ce ko eh, a ba da tsoro ko ko a yi aiki da doka ta ɓace don a samu mahuta don a yi aiki don a samu duk nan wanda ake saki da sadarci. Mm. a ƙarshe profesa kana ganin idan aka ci gaba da tsawaita shi wannan mataki na dokar ta ɓaci za a iya cimma gurin da aka sa gaba na daidaita al'amuran tsaro a wannan yanki na difa? kasar ba gari a bace sai an bi ta majalisa kun majalisa wakilai suke ba da wannan kudiri kenan har yanzu ana tahiya bisa abin gadi gadi sai bisa gaskiya in tashi hankali ya afko wani wuri ana iya kafa dokar ta ɓaci don shi ne dan in har yanzu ba a kusa da fita mahuta ba wannan dokar ta ɓace ta ana iya gusa ta haya kai inda ake ganin lafiya ta komo sai a daga ta. Profesa na gode. godiya.